Mhm. Kwa ayi na so, uh, karanta kai. hmm? ayo gari eh, ne, eh gari ne mai jinsa ba shi, wannan mai jin ba shi ne zai zo ya same shi gobe kyama. yanzu duk abun da kika kika cutar da wani menene wannan ta ce kaga na aje sai gobe kiyama ki ga wata ta zo ta tsaya maki kin ce ke da bai na ne kaza ko wani namijin ki na kaza ina to haka baka san wanne irin jarimi ne zai biyo ka ba duk da abubuwan da an yi an mamanta ne kin gane to alwajin kuma الوجه السابع والعشرون أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار للي مرقايا مرقايا فرقو فرقنا مهاجرين دا أنصارا ورثوا المطلقة المبتوتة ثم بعد da مطلقة mutallaka wanda تفكي sake سكتي saki barci في مرض الموت ka zauna saddu zari'a ne don gudun kada mazaje su dinga sakin matansu don suka ga za su mutu me yasa ka sake ta ka tallaji dukiya ta ce to ta gama gado da ka nan ka mata ma shi rima da yi mardul ma sai ta ta cikin kun aikin ta baka aike ta ba ta kuma kuma ta tsaye gadon dole hmm. wani irin saki ya oh, ya yi eh tana gado ta gama idda ko ta je ta yi aure ba rikici wanda rikici shari'a musulunci sai za a zama rikici a ciki ai ko ai da mutum wannan zamanin musulunci ake mu abin da muke son mu gane ya take ke? ba za mu rikici ba mu rikici ya kace kudi a ce su aiki da ba mu abin ya sama tak eh kaga ka jama'a rikici a ɗanka ne misali ya aikata wannan al'amarin sa ya saki matarsa sai da lahiya shi kenan ta tafi sai shi kenan sai aka sai ya mutu waye zai hana masa zai hana matar gado ba ku ne ba ka ce a zaki gado na yi na yi da shi ka isa ce ke isa ce amma yarin ya zaki gado yanzu karatun da ake muna karatun aiki ne ba muna jama'a karatu ne ba ne hmm. in ya auro ba ta yi ba sakin da za yi in ya auro ta haka ya kace ko ta ba ga doya na ɗanɓene eh, to ai wannan fiƙi kuke ta san nan ko tushen fiƙi ne haka kawai gari jiya jiki hmm? shi wannan ai fiƙi an riga an faɗe shi gashi a risala gashi a izziya amma nan abun da ake magana tushen in ka samu wancan magana shi ake magana ba a nan ne za a karanta da ku irin wa'annan ba wannan ayon maganin fiƙo ne su wannan tushe kawai suke bindawa dai asalin sadda zari'a a can za ka dinga ganin wannan sadda zari'a na isa aka kaza wannan kaza ne yasa kai kana son bayani amma ban ba a nan ake karanta da irin wa'annan dalla-dalla ba usulu ne nan kuma abin da ake sa sadda zari'a duk ake magana nuna kashi kashi kashi ba abu ɗaya ne ba ba saki ne kadai ma ka dubo wannan fiska fake ta wajen ashirin da takwas bakwai maratul mauti da haitu yadda hamu inda ake to bai karfe hirmani da mira da niyyar hana mata gado bila tarattushi wa illan ya kasu da hirmana ko da bai niyyar hana mata gado ba shi dai kawai ta fata masa don haka ya sake ta duk ya mutu a wannan ciwon sai ta gado wanda ba ya san abin da ke cikin zuciyarsa kaga ba da ce Allah ya sani ne dai wallahi ban hana mata gado ni dai Allah ya sani ba je ba wani magana Allah ya sani gado dai dole ta gado bi anna talaka dariya hanya suke hanya ce kana gado amma idza lam yattahim faqihul faqo lam yattahim faqihum khilafun ma'rufun wa amma idan lam yuttaham ko idan ba a tumce shi ba a kwanin da na raba karatun da sai ya kwace kaga ga kwamanci na ba san wurin ne ba kana son amin gyara kana jin daɗin gyarar to ni kuma na nuna ga inda magana ta taso ta can inda kake gari a ba akwai kwanwa ba to ai magana ce ta kare a nan to kullum kana son ka gano tushen magana kuma daga baya وأما إذا لم يتهم شيء إن بأتون شيء ففيه خلاف معروف ما أخذه إذا كفهمش أن المرض أوجب تعلق حقها بماله ciwon da ya samu ya wajabtar da ratayewan haƙƙin da dukiyarsa. Da shi yau zai mutu gobe zai mutu. Fala yin kino من قطعه أي ولا ينفي وسده للذريعة بالكلية وإن كان في أصل المسألة خلافه هو ده أقول سباني متأخر أما نكشن عن إجماع السابقين سابق سون رقافين إجماعي كما إجماعي سشين إجماعي الوجه الثامن والعشرون أن الصحابة صحابي وعامة الفقهاء da mafi yawancin gaba ɗan malaman fikihu ittafaqu ala qatl jami'a ala qatl jami'i bil wahidi a kashe duka saboda guda daya wa in kana asalul qisasi yamna ubalika don ɗaya aka kashe ya kamata a kashe ta, amma a nan muka aka yi kisan kai a nan a cikin mu duka kashe mu duka an tabbatar da muna muka ke kai ko aka samu a takarda mun yi wane ya sa hannu wane ya sa hannu ga masu shiga ciki ga masu karewa ga masu kaza ga masu kaza aka kashe rai ɗaya duk aka kashe ni ya biman izalika li Allah ya kuna adamul kifafi don wannan zai haifar da rashin kifafi dari'a rashin izasi ya zama wata hanya la ala sifatin jima'i duk lokacin da aka tashi ana son aiki aiki sun kai to sai a aikata wannan hmm. wanda aka samu ya sa haro abin nan eh ai da ma to ba haka ba in mutum bai taso na ba mu za ku ne balle so ki kawai sai ya bala ya ce to ya wani gashi gashi gashi ya wannan yi daidai ya sa hannu ha ke ne mana an ce dole a kashe shi ta ike ce maka idan aka kyale su kamar ba su saboda menene wata hanya ce wanda za ka hana yin kisafi don haka nan asali mutum kai ta kashe wanda aka yi yanzu to amma tun da suna da hannu gaba daya in haka ne zai janyo duk wanda yake so yake sakai sai su haɗu sai su haɗa ce ba mutum ɗaya ba ne a yau can gani. yadda za a kashe a rasa wanda za a kashe to an san su a kashe ku shi ne tsarin jirgin mulki su ai galiba ne jikokin samun ce suka sami su baka ji abubakar gumi na cewa mulkin soja aka sani a duniya duk zaman ka baka ji ba ba mulkin karar haka yi faɗi yake wa'ina sarakuna duka ba sarakuna komandoji ne emiya ba ba kenan sai yanzu kai kuma kaje ka koma wani wurin kuma to ne yanzu ka dawo ka bi ka ka manta soke su ne daidai mulkin su tsarin su sai ne daidai ba zai zama a tsarin mulki ba tare da doki kwaya kuma ba a kawo a tattauna wata hanya sai a waye gari lalataccen gari tawali da zage ka hmm? kamar ina akwai akwai eh, disilin akwai shinyoyi dole ka ɗauko suwar ta sa fata yanzu ka je ka duba ka ji da baki da kunnen ka ya a cikin su ta sa fata ya kawo shi babu mulkin kafula wannan demokuraɗiyya ba ta kwata-kwata illa dai idza lam yakun illa al-asinatu markabun fama hilatul muqarru illa rukubuha idan ya zama ba makawa sai an hautsi ne to malam dole a hautsi ne kawai shi ne daidai shi na daidai yanzu da mai baka ga ba ga misali idan aka tafi farauta da misa ta kahu mutum ya gudu ya shiga talakakiya in aka ce fito ya leko na je ba zan iya ba wayo iya ka je da Allah za ka wuta kusa wuta an kun sai a banko wuta ka ga wuta na zuwa kan ka ganga ganga za ka samu wurin fita zauna kan ka fita eh? eh to ai yanzu ya sani ya fita ma bai sani ba ya fita bai sani ba sai zauna a wuta ta cinye ka yanzu zauna ya bai gagari ba sun kullum ci za a yi eh, yara ke zage mutum su ce masa kiwon falo to ba abin da ya sani ciwon faulo na ke ɗauka na ba Najeriya ko bi ka sani ba hmm? Hmm? yaushe ba a bahaushe ya kanke ko a gidan giya ko shi ba ko a gidan giya nan ne da ya karshen sakon Allah ko a gidan giya ko shi ba yanzu za ka ce ko a masallaci ba shi ko da kuma yanzu abin za ka ce ko a masallaci ba shi ko yan kwamiti to ai ma mun tafi ne sannan masallaci za ka ɗauka masallaci ko nan za ka ɗauka ka rabu da majalisar tsinkin duniya a yanzu ka kafi ɗari za ka je majalisar tsinkin duniya na farko dai a kafiya da tsufan ka daidai a tura amma yanzu ba ka fiye sannan ka ba za su tura ka ba mu ma ba mu yadda ba zauna zauna nan in ka kwana ni zuwa wani wuri kai ma ba inda za ka nan za mu mutu ke magana to ta sai amma tambayi ya labari ai wani ka buga misali da majan buga misali ni suna zan kira maka da suna zan kira maka yau duk yanzu inda za a yi masa sai da aka sa ina yan gwamnati ina yan menene saboda wa'annan da za a sa su ana a yi addinin musulunci kuma za a dubi lalata kafa wanda addinin ba da su ba kuma da an tashi za a yi kaza su za a sa su za su ba za a bai kamata ba komai bai sani ba an an rushe malar an kake haka ai mara din a cikin irin karatu na ne ina ta karatu a shakin banza nake da jima wala haka na bai tashi a karkashin sa suka tsara wannan na cewa mulki na soja ta kuma sai ga karkashin sa yan eh, eh, sai a yi faɗa kan da fensar za a rubuta ko da biyu kuma za a rubutu wacce irin takardar ke za a rubutu da ita sai a rubuta wacce ina takardar na me sunan um, ta bello ta lissafi wanda za a mata layi layi kusa kusa hmm? to kuma mai layi layi wanda wanda kuma shi kuma mai layi layi sosai wanda za a rubuta a kai Ah, eh, wannan exercise ai kala-kala ne duk sunan sa exercise amma wannan ga irin rubutun da ke ciki wannan ga irin rubutun da ke ciki hmm? a ku girman ku ke ku so ku bani duk wanda ko shi ne mai gida wannan ɗaya mai gida gida kana je ka shigo me layi layi ka fitar da daga wanda za a bi a yi wannan mai kyan rubutu ba daɗi ne janyo ba wannan sai sai da mai layi layi to ba ni da shi sai wanda layi layi ni ban da wancan mai rubutun da shi ke dole sai ake sai an kawo shi shi ba rubuta ake so ake so a tabbatar da abun ba ba ma layin ba layin da ke faɗa a kai ba ku gane wannan mai gida gidan da kuma wanda babu gidan shi muke magana a kai mun yi haka ya tace ta zata sami ne malam ita ta ban mama ita ta ban da ka saya mana ba na lissafi ne ba an ce ka saya mana na ce ka wurin saya ba na abu ta zagi har yanzu ba ma magana da shi duk waɗanda suka karatu suka gama littattafan da nake ba su kenan sai ce to barin sai ba ma ke fitar daga makaranta wallah na huta da biyan kuɗin ya ka aure kike ne ma miki aure shi kenan doing that hmm kai na hudu nan da na wannan da na huta da shi goba gawa ayin na maganan wancan sahabban ne ladan sahabi kaza ce a ariko da addini ne wannan da yana hutu ita wacce ɗaya ita ma ta taho ina nan sai ta laita da abin ta laita da shi abin da ke cin ko kawai karaha amma ta harimu na eh, ake da suna eh, eh, amma ta kawai karaha lafiyama. فيما له أصل جلي abin da ke tushe a farari ba za a ce masa makaruhi ba